ƙarya cin amana da san abin duniya shi ne yake jefa mafi akasarin samari da 'yan mata cikin masifa sai ka ga mace nutsitsiya a sura amma da ka binciki zuciyarta sai ka ga babu kyan abubuwan da ke cikin zuciyarsu ba a cewa komai wannan kuma shi ta shafa don ban ma san yana yi ba da ni kike shi na maganin yarinya duk da dai an san hafsat ta yi abin da kokari ba zai ci ba amma ai irki ce ke kika haife ta kwarai kuwa ni na haife ta amma da ita da wanda bata zo duniya ba duk ɗaya suke aure na da ma barin cikin ta na yi duk abin da zai taba min mutunci ba na sa to me ta ma kenan ba na so in sake jin wani abu game da wannan magana sannu hafsat a'a mai gida lafiya kuwa wannan yarinyar ciki ne da ita wata tara haihuwa ko yau ko gobe idan ta bar gidan nan ina za ta ta shiga duniya mana ai irin ta na da yawa ji da kai kan yi yanzu ma na gani kar fa ku samu ido kawai ba na dakon rauni ai ko ba ta gani wannan aya ce don kuwa ya faru a cikin gidan nan matarsa ta farko da sabon jinjiri ta fita ta bar gidan nan har yau ba ɗuriyarsu mahaifiyata ita ce uwata ita ce uba